Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Kuna iya kama mutane ta sadarwa a duk lokacin da aka zo ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar borno za ta kafa wani kwamiti na musamman da zai sa ido kan yadda ƙungiyoyin agaji ke gudanar da ayyukansu a jihar haka kuma salu garba zai kawo mana shirin da rashin ta yi daga nan kuma sai shirin jaridan najeriya sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke bayyana mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Musulmi sufaye na ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan ranar haihuwar Annabi Muhammad kamar yadda suka saba yi shekara-shekara duk da matuƙar ɓacin ran da ya game ƙasar sanadiyar mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai masallacin Sinai wanda ya sanadin mutuwar masu ibada wajen ɗari uku da biyar baya ga wasu kuma ɗari da ashirin da takwas da suka ji raunuka. babu wata kungiyar da ta ɗau alhakin kai har na ranar juma'a wanda da dama a masar ke ganin an ƙaddamar da shi ne a masallacin na al-rauda saboda sufaye na sallah a wani masallacin na al da ke wani ƙauye mai irin wannan sunan sufaye dai sun yadda da sufanci abinda ya sa wasu ra'ayin islama ke musu ganin batattu sufayen dai sun ce za su yi bikin maulidi ranar juma'a mai zuwa a fadin kasar da kuma masallacin al-hussein da ke al'ahira ɗaya daga cikin masallatai mafiya tsarki a kasar kamar yadda shugaba abdul fatah al-sisi ya bayar da umarni a yi kasar ta masar na makokin kwanaki uku saboda kashe-kashen da aka yi dab da lokacin da limami zai fara hudu ba a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin shugaban na masar ya sha alawashin yin amfani da matukar ƙarfin soji kan waɗanda suka kai harin waɗanda suka tsere daga masallacin yayin da suke ta buɗe wuta kan motocin agaji da suka fara isowa don su taimaka ma waɗanda ya faɗan ko harin ya ritsa da su 'yan sa'o'i bayan jawabin na lcc sojojin masar sun ce wasu jiragen yaƙi samfurin jet sun kai hari kan 'yan ta'addan inda suka gano da dama daga cikin motocin da aka yi amfani da su wajen kai harin na ta'addanci. fafaroma Faransa zai isa ƙasar Myanmar a yau Litinin a wani yunkuri na jan hankalin duniya kan matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya. Jagoran majami'ar Katolikan zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh ranar Alhamis. Wuraren da fafaroman zai ziyarta ba su haɗa da sansanin 'yan gudun hijira ba, to amma ana kyautar zaton zai gana da wasu 'yan Rohingya a Dhaka babban birnin ƙasar ta Bangladesh. Hukumomin tsibirin Bali na ƙasar Indonesia inda 'yan yawon buɗe ido suka fai zuwa sun ɗaga gargaɗin yiwuwar aukuwar aman wuta zuwa ƙololin mataki yayin da babban tsaunin nan na ugu ke ta aman toka da hayaƙi mai ban tsoro hukumomi sun umarci mutanen da ke zaune a wuraren da ba su wuce kilomita goma daga tsaunin na da ake magana a kai ba to amma yayin da yanayin tsaunin na agon ke janyo fargaba shugaban hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta indonesia mr kasbani ya ce bai tsammanin za a yi wani babban aman wuta ya ce an ɗaga matakin gargaɗin zuwa na sama ne kawai saboda a maimakon tururi an fara ganin ruwan tokar makna don haka dole ne a mai da hankali a hukumance bali dai wuri ne da 'yan yawon bude ido suka fai zuwa indonesiya saboda al'adar hindu da wuraren wasa cikin ruwa da kuma koren ganyaye a garin da kan janyo mutane kimanin miliyan biyar a duk shekara to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef shiyar gabas ta tsakiya ya ce ya ne wurin da ya fi muni a faɗin duniyan nan ga yara ƙanana sannan ya yi kira ga duk masu fafatawa a ƙasar da su bari a shigo da kayan agaji gerd kafalier ya gaya ma manema labarai a amman na ƙasar jordan jiya lahadi cewa asusun na unicef ya yi nasarar samun rigakafin da za a iya baiwa yara wajen miliyan biyu waɗanda aka kai filin jirgin sama na sana'a ranar Asabar. Kafiliya ya ce yara ƙanana a Yemen kimanin miliyan goma sha ɗaya na matuƙar buƙatar agaji yau, wato dai kusan kowane yaro da yarinya a ƙasar ta Yemen. Ya ƙara da cewa ga dukkan ɓangarorin da kuma masu tausayin yara don Allah ku sauke nauyin da ya rataya a wuyanku yanzu nan. Sojojin gamayyar ƙasar da ƙasar Saudiya ke jagoranta da ke ƙoƙarin fatattakar 'yan tawayen Houthi da ƙasar Iran ke goya ma baya. daga birnin sana'a a makon jiya sun yi alkawarin buɗe filin jirgin saman da kuma bari a shigo da kaya shugaban amurka donald trump ya dawo birnin washington bayan da ya yi hutun thanksgiving a wurin shakatawarsa na palm beach da ke jihar florida a gabanin kokarin da 'yan majalisar da ta amurka ke yi na kada ƙuri'a kan garan bawul kan tsarin haraji a ƙasar Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Borno ta ɗaura ɗamarar kafa wani kwamiti na musamman da zai rika kula da yadda ƙungiyoyin sa kai ke gudanar da harkokinsu kamar yadda za ku ji a rahoton Haruna Dauda. gwamnatin jihar borno ta ce za ta kafa wani kwamiti na musamman da zai sa ido kan yadda kungiyoyi masu zaman kansu ke gudanar da aikin bayan da tallafi a jihar borno da ma inda suke samun kudaden shiga gwamnan jihar borno kwanar bukashi shatima ne ya bayyana hakan a wani taron masu ruwa da tsaki da ma shugabannin addinai da gudanar a fadar gwamnatin jihar da ke garin maiduguri gwamnan ya ce akwai matsaloli da dama da suke fuskanta da waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu kama daga ɗaukar ma'aikata yadda suke samun kudaden shiga da ma yadda suke samun rajista wajen gudanar da ayyukan samar da agajin gaggawa a wannan yanki gwamnan wadda sakataren gwamnatin jihar alhaji usman jidda shi wakilta ya ce a yanzu haka ma ba su mana da takamaiman ƙididdiga ma'aikatan da ke gudanar da aiki a wannan jiha there the government ya ce a yanzu hakan babu wani alaka ko dangantaka tsakanin kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatin jihar borno da ma jami'an tsaro don haka gwamnati ko kuma jami'an soja ba su iya sa ido kan yadda waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu ke gudanar da ayyukansu ba ya ce ga misali akwai wasu kokin da jama'a ke yi na cewa akwai wasu jirage da ke yawo cikin dare tsakanin dajin sambisa da wasu wurare masu sarkakkiyar gaske wanda kuma na kungiyoyi masu zaman kansu ne wanda haka ya haifar da zargi. and must not be in any way seen to be detrimental to the efforts of the federal government of Nigeria in bringing insurgency to a complete halt. Nor should it be seen to be directly or indirectly supporting the insurgents in any way. yace bayan na yaba wa waɗannan ƙungiyoyi masu tallafa al'umma a wannan yanki zan kuma yi kira ga su cewa kar su yi ayyukan da zai saba gwamnatin tarayyar najeriya da take yi na wajen kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci ko kuma a gansu suna goyon bayan wannan ta'addanci kai tsaye ko kuma a fakaice. that night flights to remote corners of the state should be accompanied by either the security agencies or representative of the Borno state government. ya ce shawara a nan shine ya kamata ce waɗannan jirage da ke yawo cikin dare suna samun rakiyar jami'an tsaro kuma wakili daga gwamnatin jihar borno most of them from outside the state which is invariably creates communication and operational challenges ya ce mafi yawan waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu kan ma'aikatan ma'aikatansu ne daga wajen jihar borno waɗanda wani lokaci ba sa ma fahimtar juna tsakaninsu da ma'aikatan da kuma waɗannan da ake so a tallafawa kuma sanin wuraren da suke so su kai wannan tallafi. are at all as required by law. Gwamnan ya ce ko kuma abin damuwa ko ya Allah waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu sun rajista yadda ya dace da ma gwamnatin tarayyar Najeriya game da tsarin yake bisa doka. Questions are also being raised on, their sources of funding and on why they operate independently of the government without effective regulations yace ko kuma ayar tambaya game da yadda suke samun kudaden su da kuma yadda suke aiki su kaɗe ba tare da sako gwamnati ciki ba wanda hakan ke jefa ayar tambayan cewa ko da gaske suke suna nan ne don taimakawa al'umma ko kuma su yi amfani da wannan dama wajen azurta kansu kawai. to to scrutinize all the NGOs and humanitarian organizations in the state in order to know their aims and objectives ya ce "Zakan gwamnatin jihar borno karkashin ofishin mataimakin gwamnan jihar ta kammala shirin kafa wani kwamiti da zai sa ido don sanin abin da suke yi da takamaiman wuraren da suke gudanar da ayyukansu da kuma adadin ma'aikatansu da ma matsayin ma'aikatan nasu baki ɗaya. da ma hanyoyin da suke samun kuɗaɗensu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a shakata da wannan waka. Gwamnan giwa To madalla yanzu kuma mu a nan Washington DC na cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na dare. Ga shirinmu na gaba. Jama'a asalamu alaikum. Barka da sake saduwa. Ni Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Allah cikin ikonsa ya kawo mu daidai lokacin da kowace shekara shugaban Najeriya da gwamnatinsa ke gabatar da kasafin kuɗi. Kamar yadda aka sani, tuni dai shugaba Muhammadu Buhari gabatarwa majalisun ƙasar kasafin kuɗin baɗi wanda ya ɗara na wannan shekarar da kashi goma sha shida cikin ɗari. Duk da cewa majalisar dattawa ta ce ba za ta yi garajen tabbatar da kasafin kuɗin ba, sai ɓangaren zartarwa ya yi amfani da akalla kashi hamsin na kasafin kuɗin bana. amma hakan bai hana mu fara muhawara a kan sabon kasafin kuɗin ba domin kusan shirin da gwamnati ke yi masana harkokin tattalin arziki da yin hulɗa da kuɗi wato malam adamu mu'azu modibo malam shau aliyu da malam sani aliyu dutsen ma su ne baƙinmu da za su yi mana fashin baƙi kan wannan kasafin kuɗin da ba taɓa gabatar da irinsa ba a tarihin najeriya Ga wakilar murar Amurka Madina Dauda da ke Abuja da firar. Barin fara da mutum na farko Alhaji Adamu Mu'azu Modibo yaya kake kallon kasafin kuɗin baɗin nan da shugaba Buhari ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisa ta tiriliyan takwas da ɗigo shida. e kasafin kuɗi na baɗi wanda shugaban ƙasa ya gabatar ga majalisar tarayya na da kyau kuma ba taba taɓa irin ta ba a yawan kuɗi da kuma to hangen gaba na abubuwan da ya kamata gwamnati ta riƙa yi na ci gaban ƙasa domin in kika duba za ki ga ya sa nauyi da yawa a kan maganan hanyoyi da hanyoyin jirgin ƙasa da harkan tafkuna yadda za a samu ruwa na noman rani da kuma ya sanya hankalin shi kan maganan samun wutar lantarki domin wayannan ne wanda in ƙasa ta same su kasa ta wadatu a cikin wani abubuwan ne kasa tattalin arzikin kasa za ta ci gaba don haka na yaba wa shugaban kasa kan irin wannan hangen nesa da ya yi da ya irin wannan kasafin kuɗi na baɗi wanda na san insha Allahu in dai aka aiwatar da ayyukan da aka ce za a yi zai sa tattalin arzikin kasa na ya bunƙasa ko mutane za su ga amfanin sa insha Allahu. Yusha'u barin dawo gare ka menene kake ganin bambanci ne a wa'annan kasafin kuɗaɗen da aka yi da za a ce 'yan najeriya za su gani a ƙasa to shi dai kasafin kuɗi kamar yadda yake al'ada ne ga gwamnatoci kasafin kuɗi ne wanda yake zuwa da abubuwa kusan iri ɗaya kullum kuma musamman ka kalli irin tsarin kasafin kuɗin wato medium term expenditure framework mai gazarin zango kenan kasafin kuɗi tattalin arzikin yana ta tafiya ne da kasafin kuɗin ya shiga da shi wannan shekara sannan ya shiga da shi wannan shekara bambancin shine a 2016 trillion 6 a 2017 trillion 7 a 2018 kuma trillion 8 to amma akwai alkaluman da ke nuna girman tattalin arziki da yanayinsa amma kuma babban abin kula shine kasafin kuɗin sun yi iri ɗaya akan abu ɗaya shine dukansu kasafin kuɗi ne masu gibi wato ma'ana abin da gwamnati za ta samu bai kai abin da za ta kashe ba saboda haka akwai gibi to wannan gibin duka a kasafin kuɗin nan an same su haka kuma majalisar ɗinkin duniya ka'idojin da ta bayar na zuba kuɗaɗe a tattalin arziki a cikin kasashe har yanzu a cikin waɗannan kasafin kuɗin ba sa kai wannan matsayin saboda misali akwai kashi goma da aka ce a ware mu harkar noma a kasafin kuɗi to duk a waɗannan kasafin kuɗi guda uku ba su to amma dalilin da ya sa kasafin kuɗi yake da giɓi shine kasan duk abin da ake nema wata infrastructures wanda ake gina tattalin arzikin da su dukkansu suna da gibi idan ka je gona akwai gibi idan ka je hanya akwai gibi in ka je wutar lantarki akwai gibi to duk abin da ka shiga akwai gibi saboda haka in kasafin kuɗin ya ci gaba da ɗaukan gibi gibi to ba matsala ba ne sai dai yanda za a yi da gibin da sanda a gaba da kasafin kuɗin da yanda aka yi kasafin kuɗin da kuma yanda aka samo kuɗaɗen da aka yi kasafin kuɗin sani aminu sani aminu dutsen ma to ka ji dai bayanan 'yan uwanka guda biyu to yanzu yusha'u ya fito da wani kuma fanni na cewa dukan waɗannan kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya yi tun da ya hau karagar mulki masu gibi ne to ta yaya za a samu ne a yi amfani da waɗannan kasafin kuɗin to abin da ke magana shine cewar ya kamata mu fahimta shi kashafin kuɗi wani abu ne na kiyasi na hangen gobe yawanci za ki gaba lokacin da aka yi shi akwai abin da ake gani kamar projection ne ko kuma wani hasashe ne wanda ba ko da wani lokaci bane kuma ba dole bane ba abin da kake hazashe ya kasance ya kama yayi haka nan abubuwan da muke hazashe yawancin su kusan kishi 60 cikin 100 ko ma fiye ba abubuwa ne wanda muke da muke mulki da iko kansu in kai kasafin kuɗin ka kace eh, ka kyashin kuɗin man fetur a kaza daban yake da abin da za a ɗauka a ƙasa eh, idan ka ce ka aje dola a kan kaza shi ma daban ne na duk waɗannan matsaloli ne na kasafin kuɗi da ake fahimta abin da ke ma'ana shine cewar idan aka zo aka yi wannan al'ada ta shekara ta cewar an zo an ba da kasafin kuɗi an yi kaza a nawa tunanin shine cewar sai mu haska ke a baya shin bara da ka zo ka yi shin menene gurin da aka cimmawa da na bara kullum idan muka zo muna kawo kasashen kuɗi ba ma tunani da matsalolin da aka samu na baya yanzu kamar kasafin kuɗin dubu biyu da goma sha bakwai da ya wuce ina karanta ba to da wanda ake ciki har ya zuwa wannan watan ina ganin ba a kai kashe hamsin cikin ɗari ba na kashe kuɗin da muka yi projectin za mu kashe shin wannan ya kasance babu kuɗin ne shin me ya kasance shin rashin release ne shin to duk waɗannan su ne abin da kuma su ne abin da ya damu talaka kuma shi ne abin da ya damu ƙasa magana gibi da muke ta yi magana gibi da muke ta yi gibi yakan kasance ya zama dole ina ganin cewar zan yi kaza zan yi kaza kuma sai na yi kaza kaza zai kasance idan ban da kuɗin nan ko ma wane ne baka da shi kuma kana da hanyar da zaka nemo rance zaka nemo ta amma rance din da muke ansa yana zama mamo hitina a yawancin lokaci a gibin ƙasa tattalin arziki na bana gibin da ake magana deficit dinmu ina ganin trillion wajen biyu ne da wani abu amma kuma abin nan service debt wato kuɗin da za mu biya na ruwa ba wai kuɗin biyan bashin bane kullum mutane su lura idan muka ce service ba muna nufin wai kuɗin da za mu biya bashin bane ba muna sabisin bashin nan ne kin gane muna ɗan yi mai ma ne shi ma ya kusan kai trillion biyu da wani abu ɗin nan fa so kin ga cewar wannan abu na ɗin ga muna da kuɗi na musayi mun tafi neman wani abu sannan ban sani ba yawanci turanci ne ko kuma abun da ake koya mu a boko ne da yake turawa tattalin arzikin turawan shine ya fi karfin tattalin hankalinmu muna da muna da foreign reserve mai tsoka da yawa wanda kila ya fi tsokar kuɗin da za mu je mu ciwo bashi amma ba ma tunanin mu amfani da waɗannan kuɗin sai mu kawo wasu ƙabli da ba'adin cewa a ayin aka yi da su ba mu da kaza ba mu da kana da su ajiye a can kuma inda kake ajiye da nan forin abin na reserve ne ko forin reserve din nan duk bankin da ka ajiye ma ko kuma na national duniya da ka ajiye ta za su yi amfani da waɗannan kuɗin ne domin biyan nasu bukatai amma kai an koya maka wata wani wani wata aƙida wadda ba ta da ma'ana ta cewar a kar ka taba su yawan kuɗin ka da ke can shine yawan karhin arzikin ka wanda ba gaskiya bane ba mu sai mu je a'a wannan to duk waɗannan abubuwa wanda nake ganin cewa shugabanni lokacin da za eh, su zauna su su dogon tunani a dogon zuri duk ko da lokaci sai ka ɗauki me ake ce mai risk sai ka sai ka shiga hanyar da ba ka taɓa shiga ba sannan za ka ƙila gano hasken abu. Adalla sai mako mai zuwa mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin waɗanda kuka je muroyinsu da solomon abu da chubahiro diodone da suka shirya mana sauti ne salo garba ke yi maku fatan alheri ku huta lafiya amma ba bisa shashanci ba To madalla a gaida Salihu yanzu kuma ga Babangida Jibrin da shirin jaridan Najeriya. Za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar da Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaba Muhammadu Buhari ya danganta hare-hare da kungiyar Boko Haram ke kaiwa musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Alamu ne da ke nuna cewa an kusa kawo ƙarshen kungiyar da ta tana hare-hare da kuma kashe al'ummar da basu ji ba basu gani ba. A wani jawabi da ministan yada labaran Najeriya Lai Muhammad ya karanta a madadin takardun shugaba muhammadu buhari wajen bude wani redo na al'ummar fulani a jihar adamawa shugaban ya ce alamun karshen kungiyar ne yasa take amfani da ƙananan yara wajen kai hare-hare a masallatai da kuma gurare da ba a yi zata ba ita kuwa jaridar da banga ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan na da nasaba ne da ficewa daga jam'iyyar da ke mulki a najeriya apc da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya yi jaridar dai ta ruwaito tsohon tsohon mataimakin shugaban na najeriya na cewa ya fice daga jam'iyyar apc ne domin kuwa jam'iyyar ta gaza wajen cika alkawarin da ta ɗaukar wa 'yan najeriya kana kuma a yayin mulkin jam'iyyar ta apc an samu karuwar rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan najeriya ta bangaren addini bangaranci da kuma yankuna abinda kuma atiku abubakar din ya ce ba zai haifar wa najeriya da mai ido ba ita kuwa jaridar daily trust ta rawaito wasu shugabannin jam'iyyar jam'iyyar ta pdp ne da ke adawa a najeriya inda suke maraba tare da mika goron gayyata ga tsohon mataimakin shugaban na najeriya atiku abakar da ya dawo jam'iyyar ta pdp jaridar ta ruwaito shugaban jam'iyyar ta pdp alhaji ahmed muhammad mukarfi da kuma chief olabode george na cewa ficewa da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abakare daga jam'iyyar apc bai zo musu da mamaki ba kuma suna maraba da shi mataki idan har zai dawo jam'iyyar su ta pdp to sai dai a yanda 'ya'yan jam'iyyar pdp ke kira ga tsohon mataimakin shugaban najeriya da ya koma jam'iyyar tasu ta pdp a waje ɗaya kuma jaridar the guardian ta ruwaito tsohon ministan tsaro a najeriya ne musliu obanikoro wanda ya fice daga jam'iyyar ta pdp ya komo jam'iyyar apc jaridar ta the guardian da ta ce an yi bikin karban tsohon ministan tsaron na najeriya ne a nan lagos inda kuma ya komo jam'iyyar jam'iyyar apc tare da magoya bayansa ce kuwa har da tsohon shugaban matasan jam'iyyar pdp mr jide lade hende za mu karkare sharhin jaridar namu na yau ne da jaridar the punch inda jaridar ke cewa kumar 'yan sandan jihar lagos ta baiwa masu haya da babura a jihar lagos zuwa gobe talata da su fara sanya wasu riguna da gwamnati ta amince da su ko kuma a kama su jaridar the punch ta ruwaito kwamishin kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr egal emohimi na gargadin masu hawa babura da wannan sharhi ne kuma muke kammala sharhin jaridun na wannan safiya huta lafiya to a gaida baban gida jibran da wannan yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke ajiye mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na Mali Amurka. Mai magana kwamarar Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina babban makatakar da kungiyar Mali talaka. Dona kira da 'yan siyasa musamman a jihar Katsina cewa ya kamata su yi takabarban game da fara kamfen da kuma yin wani abu wanda yake tallata harkar jam'iyyar saboda yanzu maganar da ake a ka'idoji na dokar zaɓe ta ƙasa bai ba da damar a fara kankan ba kuma shi wannan fara kankan ana yin shi ne kai tsaye kuma a kai kai ce saboda ka ɗan kunne ya ji jiki ya tsira Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta Balija tara ba tare da Najeriya. da ziyarar da Fafaroma zai kai a yau a yankin da 'yan rohingya suke waɗanda ƙasar bama take ƙoƙarin ta share su daga doron ƙasa muna fatan wannan ziyara za ta zama mai amfani ga al'ummar rohingya da ma ƙasar bama baki ɗaya assalamu alaikum suna na babba haruna da ambabudu da ɗalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba zaga da na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina miƙa ta'aziyya ga dubun dubatar 'yan uwa da dangogi waɗanda 'yan uwansu suka rasa rayukansu a ƙasar masar a harin bom ɗin da 'yan ta'adda suka kaddamar a wani masallaci a lokacin da bayan allah suke gudanar da ibadarsu suke sauke tsarmin da na sauke musu na sallan juma'a muna fata allah ya ji ɗan waɗannan mutane fiye da ɗari biyu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya To ma da lakafin makaikashin shirin bari mu koma ga Ibrahim ya ba bamu takaitattun labaran duniya. To a takaice musulmi sufaye na ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad kamar yadda suka saba kowace shekara duk wada da matuƙar ɓacin ran da ya game ƙasar sanadiyar mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai wa masallacin Sinai wanda ya yi sanadin mutuwar masu ibada wajen 305 baya ga wasu 128 da suka ji raunuka. Papa Roma Francis zai isa Myanmar a yau ɗinnan Litini a wani yunƙuri na jan hankalin duniya kan matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya. Jagoran majami'ar Katolika ɗin zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh ranar Alhamis. Wuraren da Papa Roman zai ziyarta ba su haɗa da sansanin 'yan gudun hijira ba, to amma ana kyautata zaton zai gana da wasu 'yan Rohingya ɗin a Dhaka babban birnin ƙasar Bangladesh. hukumomin tsibirin bali na ƙasar indonesiya inda yawon buɗe ido suka fai zuwa sun ɗaga gargaɗin yiwuwar aukuwar aman wuta zuwa ƙololuhun mataki yayin da babban tsaunin nan na agun ke ta aman toka da hayaƙi mai ban tsoro hukumomi sun umarci mutanen da ke zaune a wuraren da ba su wuce kilomita goma daga tsaunin ba da su tashi to amma yayin da yanayin tsaunin na agun ke janyo fargaba shugaban hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa na Indonesia, mr kasbani ya ce bai tsammanin za a yi wani babban aman wuta a wurin shugaban amurka donald trump ya dawo birnin washington dc bayan da ya yi hutun thanksgiving a wurin shakatawarsa na palm beach da ke jihar florida a gabanin ƙoƙarin da 'yan majalisar dattawan amurka ke yi na kaɗa ƙuri'a kan garan babul ɗin dokar haraji a wannan satin ana kyautata zaton shugaban ƙasar zai halarci liyafar cin abinci da 'yan majalisar dattawa na republican na mako-mako wanda zai yi za a yi gobe talata inda za a tattauna kan wasu muhimman batutuwa na manufofin jam'iyyar ta republican wannan ne karo na biyu cikin 'yan makonni da shi shugaban kasar donald trump zai tafi gina majalisar dokokin kasar don ya zawarcin 'yan majalis 'yan jam'iyyarsa ta republican don su goyi bayan wannan batu na garan bawul ma tsarin haraji To madalla masu mu a muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an anjima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya na gabatarwa sai Cibahiro Judo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau comments. Ni fila hashin gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.